haske 247 haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan hausa a waya ka ko a waya ki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu main sakon da wannan fim din yake dauka shine abin da danganci shaye-shaye wadda wata matsala ce da mutane a halin yanzu suka fuskanci suka tsinci kansu a ciki kuma ba wai iya matasa ba domin har an ma'aurata maza da mata su suna iya fuskantar wannan matsala so shine naga cewa ya kamata mu yi fim din da za a yi akan wannan al'amari na shaye-shaye al'umma ta tsinci kanta a wani hali wadda za ka ga 'ya mace in tana soyayya da ɗa namiji zai zama wato yana da wani iko da wani isa a kanta wadda iyayenta ma ba su da shi wannan kuma abu ne wadda wasu ba sa iya biyar da zuciyarsu sai dai zuciyarsu ta biyar da su shi ke jawo irin wani abu saboda haka ya sa muka dan sako wannan sakon domin mu nuna wa mutane babu da za a ce iyayenki sun haife ki sun kina karama har kika girma da kin zo kin hadu da wanda gaba baya ba auren ki yayi ba komai ba ko da auren ki yayi bai kamata saki bijiro iyayenki ba balle kuma ba auren ki yayi ba sin din da ya taba min zuciya zan fara da shi shine sin din da lokacin da ake fara shigar da shi harkar shaye-shaye wato lokacin da ake tunzura shi na tausaya mai matuka domin na san karakta eh, din na nasir wani irin mutum ne yaro ne mai nutsuwa mai kirki so idan duk lokacin ka ga mutumin da ya taso daga gida wadda akwai tarbiyya haske 247 haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan hausa a wayarka ko a wayarki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu to kuma mutum ya zama mutum ne eh, nagari kaga za a jefa cikin irin wani halin dole ka tausaya mai so wannan sin din shine ya fi zama eh, min zuciya eh idan kuma ana maganar sin din da na fi so sin din da na fi so a fim din sin ne wanda zai ba wa mutane mamaki akwai sin din da wanda take aura ake wato ainihin babansa yake nuna ya goyi bayansa ɗansa ne ya yi ba daidai ba amma mai kwanya kwaɓe shi a lallaɓa shi ma yake yi abin da sa na fi son wannan sin din shine ina so mutane su goyi wani darasi a gurin nan koyaya kake da san ɗa ya kamata in ɗaya ba daidai ka biye da shi ba wai ka goyi bayan shi ba domin ka goyi bayan shi daga baya kai kuma zaka zo ga illar abin a tare da kai wow a fim din karki manta da ni a fim ne wanda ya kamata a ce ana yin irin su yanzu a society saboda duk inda aka ce miki fim dama ana ɗebo irin matsaloli ne waɗanda suka addabi society kuma ɗaya daga cikin matsalar ta addabi society din ma a yanzu shine matsala irin na shaye-shaye yawanci za ki ga cewa society din ta zama corrupted da drug abuse to tunda abubuwa ne na drugs abuse sai ya zama na an yi highlighting din wani abubuwan a cikin film din an nuna illoli irin na drugs abuse ga abubuwan da suke haifarwa sannan kuma a the long run bayan an nuna irin situation din da mutum yake shiga idan ya zama drugs abuse sannan kuma an fito da hanyoyi precautions da kuma yadda ake bi wajen rehabilitating din mutum ya dawo normal ya daina irin wani abubuwan da yake aikata to apart from that kuma is full of entertainment kuma dama an san duk wani fim na fkd dama you are bound to see abubuwa irin wa'annan full of entertainment lesson na rayuwa da mutum zai lalin uh, uh, na dai yi recommended din film na zan iya cewa ya dace a ce kowa ya kalli wannan fim na karki manta da ni is superb is one of the best film ever sannan kuma ni as a director kuma as a movie producer idan zan recommend din film din na kira shi da wannan for sure saboda yayi deserving ne an faɗa haka so karki manta da ni is a nice film din karki manta da ni mun kalle shi tun kafin zuwa nan kuma mun yaba wa kokarin shi daraktan da kuma yadda aka rubuta labarin da yadda aka samar da shi da irin sakon da yake dauke a cikin labarin kusan sakon ne wanda yake dauke da illa ta shaye-shaye kusan kowanne matashi a yanzu mafi yawan matasanmu suna fama da irin wannan matsalolin to a hankalin Allah ya sa kallafin fim din za ga yadda aka wa'azantar da mutane ta hanyar nishadantarwa gaskiyar magana sakon fim din ya kai yadda ya kamata ya kai yes haske 247 haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan hausa a wayarka ko a wayarki ko a wayarku ta tafi da hannunka wato waya hannu sakon da ya kunsa shi ya kawo ni na zo an riga an shiga kuma lokutan sun ja sosai so yanzu ina jira ne in shiga in kalla sannan zo in ba da bayani a kai fim din na karki manta da ni fim ne abin alfahari a gare mu gabaki daya yan masana'antar wannan kaniyo din because fim ne wanda aka ɗauko abubuwa da dama da nishaɗantarwa da faɗakarwa da kira ga matasa da sauran iyaye baki daya so ina ga wannan wani abu ne zo mana na canji na ci gaba gaba mu kuma mun ji daɗi da shi daraktan wannan fim ɗin da shi mashiryin wannan fim ɗin sun yi ƙoƙari sosai idan aka ce ana samun fina-finai kamar irin karki manta da ni a yanzu to gaskiya za mu kai inda muke so mu kai a wannan masana'antar so ni dai ba abin da zan ce da wannan fim ɗin sai dai Allah ya ba mu nasara Allah ya ba da sa'a. Aikin san wato juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa. kuma inyamuri ko bature kan cewa beta soup na monikilam idan ka ji miya ta yi daɗi to eh, miyan nan ta samu kayan miya ta samu nama ta samu kifi kamfanin fkd kamfani ne da ya suna ya shura kusan shekara ashirin a wannan masana'antar ta kannywood kuma bai taɓa yin wani fim da ya zama flop ba a tarihin rayuwarsa kuma shi mai bada umarni wanda mai kamfanin shi ainihin wato fkd din wato alinu wato jajirtaccen jarumi ne wanda yake da kwarewa da, da, hikima da wato technicality na aiki wanda tun da ya hau peak a tarihin industry yanzu bai taɓa yin kasa ba so ina sa ran idan na shiga kallon karki manta da ni zan ga wani abu sabo wanda na tabbatar da cewa duk wanda ya kalla zai kayatar da shi eh, gaskiya fim din nan ya burge ni sosai saboda ya kawo wani lamari da kasar mu ta Najeriya eh, musamman ma arewacin Najeriya muke fama da shi wato har abubuwa na shaye-shaye wanda matasa a yanzu suka sa a gaba so da ka waɗannan irin fina-finai ne da ya kamata dama al'umma haske 247 haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan hausa a waya ka ko a wayarki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu a dinga kawo musu shi saboda yana ka zamanto kaman gargadi so da wanda yake yi ya dena ya ga illarsa wanda kuma baya yi kada ya fara saboda ya san cewa in ma ka yi ba shi da wani amfani a yau ba zan iya kwatanta irin farin cikin da nake cikin sa ba saboda sakamakon wannan fim da ake nuna na karki manta da ni wanda fim ne wanda yake dauke da muhimmin sako ga al'umma a fim din na a takaice yana yin nuni ne a illar shaye-shaye ga matasa matashi shi ne shamsu dan iya ya fito yana ma'aiki a studio ne mawaki ne daga nan wajen a dalilin bulmace ya kama harkar shaye-shaye kuma da karshe ga yadda aka yi rehabilitation ɗinsa har daga baya ya dawo ya dina so wannan shi ne kawai so labarin mm, sakonsa akan illar shaye-shaye ne ga matasa da kuma wani irin mataki ya kamata a ɗauka idan matashi ya shiga irin wannan rayuwar. Ɗin an yi shi ne akan drugs. yadda matasa suke shiga damuwa daga lokacin da mutum ya samu matsala ta rayuwa ko ya heartbreak ko kuma wani abu sai ya fara tunanin ya sha wancan ko ya sha wancan shine solution so wannan fim din an yi shi basically ne akan wannan matsalolin kin gane na illan shaye-shaye shaye-shaye ba maslaha bane ga matashi ko matasa maza da mata ma zan ce gaba daya za ga yana haifar da shi kansa matsalar shaye-shaye wani abu ne wanda yake zubar da mutunci a duk mutum duk matashin da ka samu zaka ga ya tsinci kan sha irin wannan halin duk da dai duk da dai mutan adam baya tsallake kaddararsa a misali wani kaddara ce za ta biyo mutum sai ki a abin ya zo ya zama labari ko kuma wani abu sannan abinda fim din yake kara magana a kai shine akasarin lokacin da duk matashi mace ko namiji ta tsinci kanta irin halin shaye-shaye society mu anan ba a san ba a sanin ya ake rehabilitating mutum ma'ana a dawo da mutum cikin hayyacinsa kamar yadda yake da kawai idan ka zama addicted ma'ana ka riga ka shiga irin kayi nisa a cikin shaye-shaye sai kiga kawai sai a hakura da mutum sai a rika tunanin bayan da za a yi da shi to amma idan ka kalli fim din nan zaka ga ya kawo masala duk mutumin da ya tsinci kan irin wannan halin akwai yadda hanyoyi da ake bi a ƙara dawowa da shi ya dawo normal mutum ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa fim din da ya fi taba min zuciya shine shine sin uku na shine sin na uku a cikin fim din wanda aboki na yake cewa iyayensa sun ce ba shi ba ni ya rabu da ni saboda na dawo ina sata ina shaye-shaye kuma duk duniya ba ni da wani ba ni da wani aboki wanda ya kai shi shi ma kuma ba wani shi da wani aboki wanda ya kai ni amma ya kai matakin da ya zo ya same ni cewa yana gaya min cewa dan Allah na fita daga rayuwarsa babansa ya masa fada haske 247 haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan hausa a ka ko a wayarki ko a wayar ku ta tafi da hannunka wato waya hannu to lokacin za ki ga ina kuka yana kuka yana gaya ma ina ce masa ya yi haƙuri don Allah ya ƙara bani dama zan canza rayuwata rol ɗin da Maryam bute playing a matsayinta na budurwa yana wahala ka samu 'yan mata da suke da irin wannan halin an nuna tana da tarbiyya kin ga tana sona amma da iyayenta suka zo mata da zabi sai ta hakura da san da take min sai ta bi zaɓin su ba wai dan ba ta sona ba a'a so take ta kyautata musu tai abin da suke su kin ga tana sona sai amma inda inda a ce za a rika samun yan mata haka idan iyaye suka zo da zabi sai ku hakura. ku bi zaɓin iyayenku zai zama bi alheri in ma bai zama alkhairi ba Allah zai kawo maslaha daga baya amma maslaha shine na biyayyar da kai wa iyaye ko da abin da ko da abin kai musu bai dace da abin da kake so ba ko ka zo za ka zo ka samu matsala a kai nan gaba to za ka ga daga baya za ka zo ka samu saukin abin saboda biyayyar da kai wa iyaye wannan shine sannan shi kanshi Nasir yayi wa iyaye biyayya duk tarayyar da ke tsakanina da shi ana so a nuna maka cewa iyaye suna da mahimmanci ko yaya ne idan suka zo da abu ka kalli abin ta fuska ta fuskar biyayya wannan shine kiran da zan yi wa matasa yan uwana shine idan mutane suka kalli irin halin da Shamsu dan iya tsince kan sha'a a karki manta da ni babu wani irin hali da ban shiga ba duk wani irin hali da dan adam yake shiga na zub da mutunci na tausayawa na shiga sakamakon wannan halin da na tsinci kaina na shaye-shaye kiran da nake wa matasa dole a rika kokarin ana kai hankali nesa shaye-shaye lalle lalle ba maslaha ba ce ga matasa saboda wannan abin zai kai ka ga wasu abubuwa kin ga nayi sata nayi waye nayi waye babu abin da ban yi ba to kuma daga lokacin da rayuwar mutum ya zo ya koma sata ka kin ga babu wani sauran mutunci kenan saboda haka a haƙura da shaye-shaye sannan rashin yin haka yana sa ka zama kana da ka kare mutuncin kanka da kuma na iyayenka haske 247 haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan hausa a waya ka ko a wayarki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu